inda mauti shine malami malamin hadisi malami ya yi wasiya da wani littafi a wajen rasuwansa a safari ko zai tafiya sai ya yi wasiya littafi kaza yi wasiya ga wani da sahih bukhari ko yi wasiya ga wani ga sunanin Turmuzi. ana cewa in za a isar da sako in za a isar da wannan hadisi na wasiya wasa hmm. ilayya fulani wanda ya mu wasiya bi sahih bukhari wasa ilayya fulani bi kaza sai faɗi wani littafi na hadisi wanda malam ya mishi wasiya zuwa gare shi da mancin wannan nam aminan Wa wani an yaji da ahadun hadisan shine wani ya samu hadisi au kitaba wani littafi bi shi ya ya'rifu da rubutun wani malami da ya sani da rubutun wani malami da ya sani ke wajattu bi khaddi fulan hmm. na samu da rubutun wani ko haddasa ni fulanun wujadatan wanda ya bani labari wato ma'ana da ya ban labari ba wai ya ban labari gaba da gaba bane na samu rubutun shi ne inda ka samu rubutun malam gashi malam ya rubuta wani hadisi sai ka dauka ka tabbatar da rubutun shi ne zaka iya cewa haddasa ne, amma sai ka sa wujadatan ko wajadtu bi khatti fulanin inda dai ka tabbatar rubutun shi ne wa yaqulu fil ada zai faɗa in zai isar da wannan hadisi wajattu aw qara'tu bi kalbi fulani na samu ko na karanta da rubutun wani nam aw nawi zalik kuma kamancin wannan wal marwi bil wijada bil munqati shi hadisi da aka ruwaito shi da wijada yana bangaren munqati ne hmm. in dai hadisi ya zo wajattu to wannan hadisi munqati ne hadisin ba za a yi aiki da shi ba sai ya samu shahid an gane wani ko amma wasu malamai suna ganin in an tabbatar da cewa wannan rubutu ya inganta to kana iya ruwa kuma ba da aiki da shi an gane malaman hadisi sun yi sabani kan wannan wujada din saboda zai iya yiwa rubuce-rubuce su yi kama da juna zuwa idan ka ce rubutun malamin ka ne kaza kaza da sauransu sai dai ya zama to rubutun babu yin shi an gane to su malaman hadisi ka ce duk hadisin da aka ruwaito da wajattu to wannan hadisi muqaddi ne kawai to kenan wannan hadisi da ifi ne sai dai a yi ta ta hanyar shawahid ويشترط لصحة الرواية بكل من الإعلام أن شرطك إنجنش الرواية بقوة دي لكي إعلام دوسية دوجادة أن يكون مقرونا بالإجازة يزم أنتو أنقوى ما شد إجازة دزنشي إنجنتشي يزم أنقوى ما شد إجازة ba aiki da wasiya sai an haɗa shi da ijaza an gane malami na ya mun wasiya da sahih bukhari kuma ya bani ijaza in karantar da shi an gane to shine dole sai an zama haka na'am نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تزاك في القتل وفي الإرسال وبعضهم اكثر في الاحتفال هكذا ودك أن ينشي وتكلمة أن كلمة يضم أبنا منقبي هو ما إرسالي ya kamata a sanya wani alama da zai nuni kan haka wa ba'duhum akkara fil wani sashen malamai ya yi ta'kidi da a sanya wannan tadbibi din da ainihin itisal li adafi asma'in bisadin bainahum wa iktasara tashiha fiha ba'duhum shi ai a wato saboda adafi na sunaye da swadu tsakaninsu in an yi adafin sunaye dan a san cewa adafi ne to sai an sanya wani alama na tarbi ba sanya wani sinun a tsakiya da zai nuna cewa wannan fa adafi ne ba wai kuskure bane ba wai swadun nan ma'anar shi an bane swadun ne na adaf wata zara tafiye fi ma bainahu sai ya takaita tasiri a tsakanin su ya takaita tasiri tsakanin mutane guda biyu an gani fulanin wa fulani sai ya sanya alamar tasiri cewa haka adafi ne wannan abun adafi ya kai kuma ya inganta kan cewa adafi ne ba kuskure ba ne. wa ma yazidu fil kitabi famhu an aw hukka aw drib wa huwa aula wa ra'au to duk abin da ya karu cikin littafi in mai rubutu ya rubuta wani hadisi sai ya ƙara wani abu cikin kuskure Fangu, ka goge shi an gani ka sa in da fensil ne ka sa ka sa sha kirina ka goge au hukka ko a kankare shi a wuce ko kuma ka yi watsi da shi wa aula shi ya fi dacewa wara'au wasu lalle hazar suna ganin ana iya sadar da wannan rubutu da shi abinda aka yi watsi da shi a sa wani alama na sinun a gani wanda zai nuna cewa akwai matsala wannan an yi watsi da shi ne wakila bal yufsalu min maktubi an ce kai za a rarrabe shi daga wanda aka rubuta shi za a rabe shi daga wanda aka rubuta wanda ya inganta mun adifan an gani za a sanya wani alama mai karkacewa daga bangaren shi a hukuki wasu za a sa wani dogon abu haka sai a dan karkata sannan sai a sa wannan sinu din a sama to duk wanda ya zai ce to wannan abu kuskure ne aka ka gyara a hukuki wasu sifiran bijani ko a rubuta an yi sifiran zero a gefukansa guda biyu wannan zero da aka rubuta ya nuna wannan abun ƙari aka yi auguma ko a rubuta bangarori ko a rubuta zero guda biyu a sit wato ka dace ka fili kadai wa fili irsal haka nan idan mutum ya yi kadai in ya hadisi ya zama kadai ko yi irsali zai hadisi shi ma za a sanya wannan alama din zai yi yakin askara fil ittisali wasu da cikin malamai yayi ta'kidi ga ya zama mutasin a nuna cewa mutasin da shi ma na iya sanya wannan alama nam li adafi asma'in bi A yi adafin shi ma in an yi adafi in an yi itisari ta hanyar adafin sunaye tsakaninsu ga ce Fulani wa Fulani, to a san cewa wato wannan abu lalle adafi ne ba wai ma'anan sha'an ba to za a sanya wani alama a wajen da swadu tsakaninsu a sanya swadu wannan swadu alama ne na cewa an yi adafi واقتصرت تصحيحها فيها بعض sannan ya takaita wasu sashen malamai ya takaita taktafi tafi na kawai za ta ta'un da swadu shi ne alama cewa ba wannan gyara aka yi ba sai an rubuta ce ba wani gon sashen malamai ya sanya ya takaita tafihi a ta wa ma yazidu fil kitabi fam abin da ya kara a cikin littafi ya kara wani rubutu ta ko goge wannan rubutun a hukka ko a kankare shi a wudure ko ka yi watsi da shi ko a wulalin watsi da shi shi ya fi dacewa wa ra'aw wasu lalle hadha al-khat bil mazlum ana ganin a sadar da wannan rubutu na swadu da abin da aka yi watsi da shi in an sanya alama na tasiri din nan a sama to shi ne kaga an yi wani rubutu da shi wanda aka yi watsi da shi din nan ba sai an goge ba a sanya wani alama a sama kawai zai nuna an an yi gyara ne ƙari ne wannan wakila bal yufsalu an ce za a rarrabe daga wanda aka rubuta mun adikan wato a karkatar da shi a sanya alama wanda za a karkatar da shi daga gefen zabiyu ko a rubuta zero a gefen shi kuna rubuta wani ya nuna wannan baya cikin rubutun a cire shi ko zero guda biyu ka dace in ka yaka eh a sa shi bayyana kausai duk batul hmm. fikir ايه ابو الاء الحديث السماء والانفاق نعم نعم صفه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللفظان الاولان من سياق الاداء لفظ دا غلا بي نفر كو سنا دا شين سياق الاداء لفظ دا غلا بي نفر كو سنا شين سياق الاداء سوني سمعت وحدثني وين سياق نينا اداء ليس ده حديثي صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ وين لفظنا غدا بي سمعت da haddasani sun dace ga wanda ya ji daga lafazin malam in ka ji kai tsaye daga lafazin malam zaka iya cewa sami'tu ko haddasani wa takhsisu at-tahdith bima sumi'a min lafzi shaykh wato ke kebance haddasani da abin da aka ji daga lafazin shaykh huwa shayi shine abin da ya watsu bayan al-hadith abin da ya watsu tsakanin malaman hadisi ga istilahi an gani wasu sun keɓance kawai haddasa ne shine abin da mutum ya ji daga lafazin shek kai tsaye sai sa haddasa ne an gani kuma sun yi tafifin shi da wannan wala farka bai da tahadis wa ikhbar babu laifi tsakanin tahadisi da ikhbar min haisu zawa eh to wajen luga haddasa ni da akbara ni da ɗaya ne in ka ce haddasa ni ka ji daga lafazin sheki? in ka ce akbara ka ji daga lafazin sa duk ba su da bambanci min haisu luga bangaren luga ya'il farka bainahuma takallufun shadid a cikin da'awan bambanci tsakanin haddasani da akbarani akwai takallufi mai tsanani a takarrara al-istilahu takarrara fil istilah sai da a lokacin da ya tabbata a cikin istilahi sara zalika hakikatan urfiya sai wanda ya zama hakika urfiya sai zama urf na wasu mutane ala al ana gabatar da hakika urfiya akan hakika lugawiya tunda dai urf ya nuna a yi amfani da haddasa ni kan sama na kai tsaye to za a gabatar da shi a akan hakika lugawiya ma anna hadha al-istilah inma sha'a inda al tare da wannan istilahi ya yaɗu ne wajen malaman hadisi ɗan mashrik da wanda ya bi su amma galibin magariba amma galibin yan magariba lam ba su aiwatar da wannan istilahi ba al-ikhbar wa at-tahdith wa at-tahdith inda ma'ana wa ma'ana wa wajen su da ne. da haddasani ma'anansu ɗaya ba bambanci fa in jama'ar rawi idan ko mai ruwa ya haɗa. a yi hada ai ata bi sigatil jam'i sigatil la'ula idan zo da siga na jam'i a cikin sigan farko ya yace haddasana fulano kamar yace haddasana fulano Au sami na fulano yaqul mun juwa wani yana cewa dalilin huwa da mun sami a ma gani dalili cewa ba shi kadai ji ba haddasana da ni da wani muka ji labari ko da ni da wasu وقد تكون النون للعظمة لكن بإلا sai dai wannan nuni yakan zama na azma ne haddasa na ɗin yakan zama littazim ne yu azimu nafsahu amma ƙilla mafi yawan haddasa na ba lil azma bane mafi yawan haddasa na menene jami ne mun ji mu da yawa wala awwaluha ay siyagul maratib wato na farkon shi ai almarati, ai almaratib asrauha wanda yafi bayyana a kan sama eh, wanda ya fi nuni akan cewa lalle ya ci eh, asraus a asraus sigil ada mafi bayyana siga na ada wajen jin shi mai magana shi ne mai domin shi bai ɗaukar wasu ɗan kace haddasa ne a gani kace kul sami a gani wani ana ولأن حدثني قد يطلق على الإجازة تدليسا. تقول لك shi ne. suna sebul maratib samitu samitu ne farko yawwa samitu in samitu ne ya wannan samitu kai tsaye ya nuna babu da, amma haddasa ni kajut lagu fil ijaza tadlisan akan yi amfani da shi akan ijaza tadlisan masu tadlisi idan ya zama to an ba su hadisi ta hanyar ijaza ba wai sun ji a wajen malam bane ijaza ya ba su sai su haddasa ni sai su shi har wannan kuma shi ya sanya ka ce idan mutum ya ce haddasa ni kawai zai shiru asalin kalma ana ɗaukar shi akan sama to in an gane mudallis ya yi amfani shi to an gane ya yi tadlisi kenan usulubi ne na da suke dole ne in an baka ijaza ka ce haddasa ni ijazatan sai ka sa ijazatan in ka yi shiru to ka yi tadlisi an gane shi ana ɗaukar ma mudallisai makaryata idan mutum tadlisi makaryaci ne me yasa shi ba wai ba ƙarya yake so yake yi ba shi yana so shi ya gamsu da hadisin da ya gamsu da hadisin ya san in ya gaya ma hadisin ya ce bai ji ba zaka ce hadisin mun kadai su ma wajen hadisi mutasil ne shi a shi a wajen shi suna ganin hadisin na aka yi amma ba zai iya ma bayani yadda aka yi hadisi shi ya gamsu da hadisin ba to sai ma tadlisi da ya kuwa ce hadasa ne ijaza ta ce in ijaza ne ke baka da tabbas to kawai sai ce hadasa ne sai cire wannan ijazatan wannan usulubi ne na kifar da mutane ko kuma misali in dai akwai akwai ainihin siyasa a cikin al'amari an gane wannan hoto zai ga sukan sukan saka wani abu sai su boye shi amma dai shi ainihin wannan shi ijaza ba ƙarya ba ne sai dai bai dace ba abin da ka ba ijaza ba ke son ci tadlisi tadlisi bai dace ba haramun ne an gane ku akwai wani tadlisi wanda yake halatta kamar da malamai suka yi bayani amma mafi yawan tadlisi gaskiya haramun ne kwarai da gaske in an duk mutunci ga zai zama da mutunci yanzu ka ji ya ce ma Hassan Basri haji babban mutum ne mai daraja ya ce ma Kano, yudallis yana tadlisi duk sanda ya kawo hadisi ya ce an fulan ba za a karba ba A hatta sarin hadis kama babban mutum mai daraja ba ya ce an fulan an fulan ya ce to wannan ai an san cewa mudallis zama ibn ishaq ba shi ai fihi an ana to ibn ishaq an ana isa da ibn ishaq ya kawo an ba za a yi aiki da hadisi ba ko babban mutum mai daraja ta ce fi hadal hadith an ana to ibn ishaq ta ce amma ai wa an sarraha bis sama fi hadisi kaza to ai a nan wajen da ya kawo an a wani waje ya yi tasiri ya ce sami'tu ko ya ce haddasa ni to da wannan da za a sai aiki da wannan hadisin da ya faɗa ana shi akwai matsala hmm. eh wa arfa'uha kidaran ma yaqau fil imla wanda yafi daukaka a wajen daraja shine wanda yake aukuwa cikin imla'i lima fi min at-tasabbut wa at-tahassub saboda cikin shi akwai tabbatarwa da kuma takatsantsan akwai takatsantsan a cikin barani na uku shine akbarani akbarani warabi wa huwa qara'atu na hudu shine qara'atu liman tara bi nafsihi in mutum ya karanta wato shi na kira art ya karanta shi da kanshi a gaban malami malam na haddace hadisi kaza barin karanta ka ji sai ya karanta ko da ya ji a wajen wani ne ba ko da ko da ba wajen malamin ya ji ba amma ya haddace sai karanta in malamin ya yi in malamin ya goyi bayan shi kenan misali sai in malamin ya goyi bayan zai ce haddasa ni amma kira'atar haddasa ni bi kira'ati alaihi ya ban labari saboda na karanta ya ci da na karanta na ci malamin ya yarda da karatun shi kenan hadisin zaka yi a da ni amma sai ka sa can. liman qara'a bi nafsihi ala shay da wanda ya karanta shi da kanshi ya karanta malam na shi in jama'a in ya ji da ya kulu akbarana wa qara'ana alayhi wa huwa shi kaman da biyar ne wa huwa qur'a alayhi wa ana asma sai kaman qur'a alayhi ne wa ana asma an karanta ga wani alhali ina ji duk ɗaya ne wurifa min haza da ta'abira bi qara'atu an sani daga wannan cewa ta'abiri da qara'atu liman qara'a ga wanda ya karanta ga wanda ya min ta'abir bil ikhbar ya ce abbarin ya nau qara'atu domin ya fasaha ya fi dacewa da suran halin da ake ciki daga da ake kan iya ruwaito a biyu lokaci malamai sun buga sosai ba shi hasan basari ya ji daga samura ko bai ji ba wanda ce ai hasan basari hadisi ɗaya kawai ji daga samura hadisu dakika shi ke nan imam bukari ya ce kawai wayan hasan basari an samura kawai ana ɗauka shakan itifal haka za a yi ta bugawa to akan haka dole a samu saɓani wajen tafiye da tasbifi na hadisi saboda wannan saɓanin da aka samu na'am ɗan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مباحث الحديثية آه، مباحث الحديثية بنتكي لا حديثي المباحث الأول بنتكي نبرقو نقسم الأحاديث المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام واتو حديث ذاك تشرنتوش زوا غريم يا كسوا كشي أكو أول الحديث نبرقو أقوي الحديث من أقوي الحديث هو يختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم Eh, wato shi hadisi yana keɓanta da abin da aka jingina zuwa ga masu Allah sallallahu sallam kawai shi kira hadisi abin da aka jingina zuwa ga annabi kawai sani al-asr wa huwa yastasu bima udifa ila man duno hmm, shi wannan ya keɓanta ga abin da aka jingina zuwa ga wanda ke ƙasa da manzo Allah Shi ne na sahabi au sahabi ko tabi'ai ko wanda ke bayan su shi asar in ya zamanto sahabi da ya faɗa bai jingina ma annabi ba shi ya faɗa ko ko maganar maganar sahabi fatawan shi ko aikin shi ko kuma a ce an ga sahabi wani ya aikata kaza sai ana kiran wannan asar shi sahabi bai ce in sahabi ya ce qala rasulullah ya zama hadis amma in sahabi ya ba da fatawa min gibali nafsihi ko ya aikata wani aiki ko an yi a gaban za a kira abin asar a ce ai an samu wani asari daga Umar an samu wani asari daga kaza daga Jabir bin Abdullah alaikum salam in yace mina sunnati an san babu wani sunna da yake riface sunnan manzo Allah ba sa bin sunnan kowa da wuce na annabi shine sahi akwai safani dan kadan da wasu malamai ko ibn abdul bar ne mai cewa na ce mina sunna zai iya yiwuwa ya zama to sunnan wani abubakar ko a sunnan abubakar ko sunnan umar aka ce wannan magana mai rauni ne sahabin ce mina sunna baya kallon kowa sai manzo Allah a gani ana daukan wannan hadisi ala ittisal kuma cewa kai tsaye kan za a yi cewa kawai ƙalar rasulullah kai tsaye na salisan alkhabar alkabar huwa ya umar hadisi shi yana game hadisi da asali kabar ya game hadisi da asari duk ana amfani da shi shi daga cewa alkhabar ma ruwaya anin nabi wa an gairi shine abin da aka ruwaito daga annabi da kuma walinsa arabi kenan an ruwaito daga annabi da kuma sahabi ko tabi'i da kabar ne wala yutlaqu al-asr ala al-marfu ba a wawaita asar akan marfu ba a yi amfani da asar kan hadisi marfu wannan nabi sallallahu alaihi wasallam illa muqayyad eh marfu zuwa ga annabi sai da kaidi ba za ka yi cewa wa asar ba kai shu yace wa fil asari an wa fil asari an in za ka yi amfani da asar sai ka kawo wani kaidi an annabi ko an rasulullah amma in dai na sahabbai ne ko ka ce wa asar ala umar ko ala abubakar in sahabi ne ba sai kasa za ka bar shakan. dama asalin asar abin da aka rubuto daga sahabi ko tabi ko tabi tabi an gano ne amma in kana so ka ce na manza Allah ne sai ka sa an wa fil asari an nabi shine muqayyadan na'am amma inda al-iqrar usul an yuqal wa fil asari an Nabi. amma inda da al-iqrar amma an ka kawo shi ka ce wa fil asar hmm. huwa ma udifa ila sahabi kaman dunahu ne abin da aka jingina zuwa ga sahabi faman hu ko wanda ke kasa da shi wa alaikum salam shi ne ana wujub dole ne sai kan sa wannan alama ne ya nuna cewa daga annabi ne ita ce asar kawai za mu ɗauka magana sahabi da kusaji ce akwai wani asari daga malik malik ya ba da fatawa ko malik ya ce asari ne أثري لك سعيد بن مسيب سابقين لشي أثري لشي مالكا صحابين السابق أجل أنا صحاب لأن سابق سابق في الكلام إلا أنا أنا مو سلام نعم يجب اتباعها لأنه لا مشاهد في الاصطلاح نعم fassara fi ulumul qur'an da shi wannan shirme yake yi duk mutumin da ya ɗauki mazhaba guda ɗaya yana so ya karama mazhaba na zai ta shirme man takallama fi gairi shi a tabil ajani kuma mutum ya ɗauko fannin da ba nashi ba zai yi magana zai ta kawo abuwa mamaki zai ta shirme shi sai shekaru masu yawa nan gaba zai yi da dama dan ya lalata addini da yawa ya lalata mutane da kwakwalwa hmm. duk wanda ka zo ka ya yarda da kai ka zo ka karanta da shi mugun abu to nan gaba kuma ka ce ya dawo ya za ya dawo wani wani kwakwalwa ya riga ya lalace kenan eh, amma kan mutum ya ji wannan zai ɗauka cewa shi kenan musulunci ya rushe iya da'irar ɗaliban shi ne da ya karanta amma ɗaliban da basu da shi ba sun nuna shi su to casa'in shi da'irar shi kawai iya inda yake karantar wannan nan, su ke da wannan ra'ayi shi na tsabiri an shi su nawa ne amma yanzu wanda ba su yadda da shi su nawa ne masallatan da aka yi hudu ba kan sun shawwal guda nawa ne kuma masallatan juma'a da aka saurari karatun sun ninka ɗaliban shi masallatan da ake hudu ba sun ninka ɗaliban shi su nawa sannan malaman da suke karantar da hakikanin suna na gaskiya sun nuna albashi shi nawa iyakacin da'ira ne kawai na idan malami yana karatu iya zai ɗauka kamar duniya ta ƙare in ka je ka ga kuma inda wasu ɗalibai suka zashi ba baka da kowa na a da gaske to da ka shi addini ne yadda mutum ke faɗa da addini sai dai ya yi iya abin da zai yi a gama yana yi kuma ana samun malamai suna bayani suna warware wannan kuskure din sai ta gara baka idan Allah ba za ka iya da addini ba ba za ka iya ba duk kokarin ka na kai fada da addini addini ya fi karfin ka eh Allah ya alƙawarin zai taimaki addinin sa ko da kafirai sun ci ko da mushrikai sun ci ko da munafikai sun ci to karkace to na yi wani karatu wani ina ganin karatun nan ya kai ba in na yi shi ba ma iya rage shi to ba kake yi in dai baka da gaskiya nan take za ka rungu da kai yanzu ina Abdul Jabbar wanda ya ta shirme shi wai ko Ibn Taymiyyah kan ya ja da shi wani wani wani wani dan daba wani shi da zai ja da wani wallahi ko Ibn Taymiyyah ba zai iya rantsa magana shi ba ya san wai Ibn Taymiyyah haka nan wani karamin yaro ɗalibin shi dan rashin kunya wai wallahi billahi lazi ko shi ne wani ya tafi Ibn Taymiyyah <laughs> saboda shi mai da irin wayan nan mutum zai gama zai da hankali na mutane amma bayan wani lokaci za ka nemi shi karasa duk irin wayan nan hayaniya an yi su da ko ba za su tsare ba gaskiya ne kaɗai ke tabbata za a yi ta hayaniya da kamar duniya za su tashi amma bayan wani lokaci daga mai wannan hayaniya ka nemi shi karasa duka nan garin kaduna ya shugaban ƙura'ani na kaduna kamar an yi ruwan ɗauki mm. ba irin tada hankalin da bai yi ba ya zaki ma ya zaki hadisi ya ce hadisi hanjin jimuna ya ce wallahi a kawo sayar bukari zai taka ta taka shi ya kasa kashi da shi ba abinda zai faru to ire iren wannan kalmomi yanzu ina kake jin su rashin kunya kasan bai rashin mara kunya zai iya faɗin komai faɗa kunya ba abin da ba zai faɗa ba zai kalli wanda yake ya fi shi kan shi ya san an bi shi ɗin amma zai fito ya ɗaga shi ya saka abu ne wanda yake mai sauki duk wanda ka duk mara kunya shi zai iya a yanzu kafirai suke zagi na nawa rashin kunya ne shi mara kunya baya duba darajar kowa zai faɗi duk magana da ya kuma ya san ƙarya yake yi na'am na mutan kasimu so da ya tibaru wal bi tibaru dole wal kasar sura yana kasuwa bi tibari dul wal kisar lura da tsawo da gajarta zuwa kashi hudu na'am addu'a su dogayen sururi guda bakwai ne su wa alu imran wa nisa'i wal an'am wal a'raf to Wani ne bakwai din an ce shi ne suratul anfal da bara'a hada shi da da amfani da bara'a su ne na bakwai eh an ce su bakwai domin ba a rarrabe tsakaninsu da bismillah ba ya nuna kamar suna da alaka da juna an ce kai yunus shine na bakwai ne sunatu yunus shine na bakwai daga cikin diwal na ga wani ra'ayi ya ce a cire abba da toba kuma yunus shine daga cikin diwal masu masu aya ɗari an gane ko ko abin da ya fi ɗari wanda suke da aya fiye da ɗari ma waliya tsiwal shi ne wanda yana kusa da tsiwal waliya ma tare da aya tuwa ko alamiya shi ne wanda ayoyinsa suka karu akan ɗari ayoyin sun fi ɗari au tuƙari buha. ko kuma ya kusanci ɗari ɗin an gane ya fi ɗari ko ya kusanci ɗari salisan almasani sana akwai masani ma waliyar mi'i shine wanda yake kusa da masu dari din na waliyar surorin da ke da mi'a shine surorin da sun kusanci ɗari sumiyat masani bi anna an kira shi da suna masani bi mm. anna tusanna fil qira'a ana maimaita shi a cikin karatu ana maimaita shi a karatu fiye da yadda ake ainihin maimaita addu'a an fi yawan karanta su fiye da diwal da mi'un saboda tsawon bai kai ba surori wanda ba su da tsawon da yawa an fi yawan karanta su rabi'a al-mufassal eh mawali al-masani shi mufassal shine wanda yake kusa da masani kisaru suwar daga gajerun suri wasu miyar zalim an kira shi da wannan da da fawasil saboda yawan fasila fasila eh wanda ke tsakanin suwar da basmala an ce saboda karancin mansuki da ke cikinsa an ce shi wannan mufassar galiban ba a shafa kusurwa galiban suna magana kan tauhidi ne ba a shafa komai a cikin shi kira su mufassar wadanda mufassar tuwalin wa awsat shi Mufassar yana akwai dogaye akwai tuwalin Mufassar akwai awsat akwai kisa Mufassar wanda ya fi tsawo daga hujirat ila zuwa ga wasu ma'i zatul buruj wal awsat min suratul talaq tariki daga سورة الطارق سورة سورة لم يكن الذين كفروا والكتاب مفصل بسورة الزلزلة إلى آخر الأزواج الشمرة يعني سورة الكتاب مفصل وحقيقة ما لم يكن يتعب عنك الترتيبي نعم وعليكم السلام أبيوال أنت سورة نيكولا سورة سورة سورة ba a rabe su da basmala ba ya nuna kamar wannan kawai ci gaban wancan ne kawai to shi na ka ce a wasu kashe daban-daban ne kawai akwai hikiman da ya sa ba yi basmala ba yunus shine ne diwal sai an haɗa hada su guda biyu za su iya ja ga yunus yauwa na ai tattaunawa wani na malamai wannan ba za ka ba wani da za ka iya cewa ce wannan kawai malamai sun yi iya kokarin su ne su ma wannan duwatsu ya a suka su duk tsilahatin su ne eh <laughs> shi ne sarkin da an samu guda biyu sai mutum ya ƙara bincike ka gina za ka iya tarjihi shin ka gamsu cewa fara'a da amfal guda ɗaya ne a shi ne matsalar in ka ɗauka sura ne guda ɗaya za ka ce shi ne diwal in kai ma ka yadda guda biyu ne kana tare da wancan sai ya shi ne tattauna za a yi ta kenan wanda ƙila ba shi da ƙarshe

تصنع تثنى أنا يبان شيء تثنى أنا ميمي شيء مر الباب بسم الله الرحمن الرحيم على العبد الفقير المضطر لرحمة ربي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما Allah ya dadin kira ga shugaban annabi Muhammad da alayensa wato mutanen gidansa matan annabi sallallahu alaihi wasallam da iya ala aliyu ala kilu ala jafar ala abbas Allah ya musu rahama gabaki daya da sahabbansa kuma yayi aminci gayan aminci kada shi dan godiyo ya bambanta da masu akidan shi abu shi dan godiyo ya yadda akwai iyalan annabi kuma ya yadda akwai sahabbai su ku shi'a suna kafirta sahabbai su kawai shi'a suna mu'amala ne da ahlul bait kawai na'am قال العبد الفقير المضطر باوا يا فدا ba wannan alfakir mabukaci amma zuwa ga ubangiji Almutar wanda yake ya matsu zuwa ga rahama ubangijinsa ya matsu muhammad bin zuwa ga rahama shine usman bin muhammad bin usman al-ma'ruf wanda ya fi shahara an fi sanin shi da ibn fodi dan mai yawan ilimi fodi mai yawan ilimi baban shi na da yawan ilimi da isa kiran shi fodi dan mai yawan ilimi a gari wannan fodi kalmar larabci kalmar ainihin fillanci ne

na salati wa salati da mafi cikin sallama ya tabbata a bisa shugaban mu annabi Muhammad da alayensa da kuma sahabbansa gaba kidan su radiyallahu anhu ta'ala Allah ya ƙara yadda Allah ya yadda da ainihin shugabannin tabi'ai Allah ya yadda da su da malamai masu aiki da ilimin su da malamai guda hudu masu ishtihadi malamai guda hudu mai sa ya ware malamai guda hudu ya musu addu'a na musamman wannan idrabi ne zikirul khas ba'd al'am ta'ziman li sha'anil khas yace Allah ya yarda da ainihin ku Allah ya ƙara yarda da ainihin shugabanni tabi'ai sai kuma da malamai masu aiki da ilimi sai ce da kuma a'immatul arba su ba su daga cikin masu aiki da ilimi suna daga ciki to me yasa ya ware su daidai da tanazzalul mala'ikatu war ruh ai tatanazzalu malaika bi hazabi idan ta ayin tatanazzalu malaika wa ruh mala'iku suna sassaukowa da ruhi waye ruhi malaika jibril an gano wannan ko kaga sai akai addu'a ga mala'iku sun maka ware ruh kaga zikirul khas ba'da al'am wannan babu ne na itinaf inda albalagiyi to shi ma nan wal ulama il amilin da malamai masu aiki da ilimi sai ce wala immatul arba'a da shugabannin nan guda hudu Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad Allah ya kara musu Allah ya musu rahama to kaga wa'annan yanzu me zamu ce yanzu wa'annan guda hudu sun fi kowa daraja a cikin a cikin tabi'i tabi'in wa'annan su suka kowa daraja wa'annan su ne da suka yi fice ilimin su ya yadu kamar yadda muka yi bayani su ne ilimin su ya yadu daga sauran ainihin malamai amma akwai malaman da suke gaba da su ma wani ilimi kamar imamu shafi ya ce lais a ƙaunin shi min malik illa ana saba hudayyahu ya ce lais ya fi malik sanin fikiyu sai dai ɗaliban shi ne su wulaƙanta shi ba su yaɗa ainihin ilimin shi ba amma da an yaɗa ilimi da mun sha karatu da kuke tunani da an yaɗa ilimin lais da an abin nan an gano wannan to kila wani ya ce to ai kila wa'annan su ne masu ikhlasi ma ya gaya maka kenan bai ikilasi ne Allah ya yada karatun shi ayatul lahi dabda ba wanda yake da wani wanda yake da wani mujallad mujalladi ya ya kusan dari akan tafsiri al-mizan dan shi ne rikakke zaki sahabbai ce yake shi kuma ga shi a cikin shi a sun san shi sosai yana da mujallada manya manya suna ji da shi an gani ga ga komeni yanda ya yadu da da'awar shi ta yadu yana ta yada ainihin shi yana barna da za mu ci akan wannan kenan dole ne mutum mutumin da yake mai ikilasi sai ilimin shi yaya wanda bai da ikilasi alaman gane baka da ikilasi shi ne in karar su aka manta da ilimin da shi kenan kai dan wuta ne kawai a'a ana iya samun wani a yaɗa ilimin shi yaɗu istidrajan to amma nan bayan Allah guda hudu gaba ɗaya muna cewa da to mutanen kirki ne ko mutane ne wanda sun yaɗa ilimi mai amfani ga al'umma Allah ya musu rahama gaba ki ɗayan su amma ba wa mugallidihim da masu takalidi da su har zuwa ranar sakamako dama ya halatta a yi takalidi da su wani ya ce a ya halatta ko bai halatta ba ya halatta an gari dan ai Allah ya wajabta mana abubuwa ne idan kai malami ne mujtahidi kai ijtihadi idan kuma kai ɗalibi ne wato ka saurari abin da ya faɗa wato kai tarjihi idan malamai suka yi saɓani sai ka yi tauci in kai ɗalibi ne wanda ka kai mata ka kusan kai malami za ka rika sauraron manzarin malamai suka yi Allah ne ya sani yuna kaura bai sani yuna hasana ga na biyu kenan na uku kuma idan ka kasance kai gama gari ne kai amini fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun sai kai tambaya an gane kai abin da yake haƙƙin ka tambaya ne in ka tambayi malami ko wani irin malami ka tambaya ni malamin sunna ne an yarda da shi ka tambaye shi ya baka fatawa kawai aiki da shi an ce wasu ce wannan ba a kai shi ta gari da yana kai shi irki ba tunda Allah da ya ce fasa ne idan ka tambi malami ya baka sai kai aiki shi ka ka kai biyayya ba ta gari ne shi ko ka ce a takalidu ne amma bi ihsan wallazina tabauhum bi a ashe ya halatta ka bi manyan malamai bi ihsan a gari in ka bi shi da kyautatawa to wani ba matsala inda aka hana shi ne makauniyar biyayya ka rike wannan malami ka ce duk abin da ya faɗa ba bincike amma abin da Allah ya ce fas alu ahlar zikin ne inda malamai suke ka tambaye su in kai amini in ka san wannan malamin sunna ba za ka ware malami ne ka ce to shi kaɗai na yarda da shi ba duk malamin sunna yau ka tambayi wannan gobe ka tambayi wancan gobe ka tambayi wancan shi shine ba. amma ware malami daya da dalilul a'wa ne da shi mai gashi ami shi ta zamanin sahabbai masu karancin ilimi su suna tambaya ne kowane sahabi sai zama shi tambaya suke duk da cewa kuma suna da bambancin fahimta ba sa ware abubakar kawai ko umar kace shi kadai zan ta tambaya ba zan tambi kowa ba wannan ya saba ka'ida kamar masu cewa za su kulla kansu a cikin mazhaba ko su kulla kansu a cikin mazhaba kawai za su tambayi za su maza mazhaba malikiya babu ruwansu da sauran fatawa wannan shine makauniyar biyayya shine haram amma zan tambayi duk malamin sunna abin da ban sani ba tunda ni ba ban ba wani ba ya ga zan yi aiki da shi na wannan ba ne ko a takalid bi ihsan ba ta yi amma ina da fa karke shi kadai shi ne matsala ka buga musuwa da shi zai kake shi kadai wani lokaci ga suwa daga shekaru ya zama shi kadai yake tambaya sauran malaman duk kayi watsi da su akwai matsala ware da su nan gaba zai zama tun za a ce ma ga malam zai kuskure da ce daidai ne shi ne abin da ake gudu kuskuren shi ma daidai ne ga shi kowa na kamar ranti sai ka goyi bayan shi a gani misali da irin ba da da aka ko da an samu samu malami wanda shi ya ba da wannan magana da kuma abu ne ta abu ne ne idan hadisi ya zo malamai suna da yawa kai ɗalibi da suka duba malamai da suka yi kar ka zo ka ɗauki malami kawai idan kai ɗalibi ne za ka iya yin bukaran tsaro ke ka yi in kai amini kawai ka ɗauka kai aiki da shi sai dai ka samu wani malami kuma wanda yake ya fi shi shi ke nan misali kaga shi shi abin da ya shafi muhalli. za ga a zamani sai Allah Allah ya dauka mutum ɗaya ne ma ga ya fi shahara sura ba shahara kamar shi ɗayan ba sai ga mutum ɗaya Allah sai fito da shi wani zamani za ga muhaddisai ba ga yawa zamanin hajjin suyudi akwai fi imamu sakawu da kuma ba shahara ba da shi shahara ba sai ga sunan kowane malami ya bace sai ga wannan shi shahara kamar albani za ka iya rinsa malamin da ta shahara kamar shi za ka iya ba haka malaman malaman fiqh ne suke yawaita a zama amma malaman hadisi Allah zai yi yan kadan kuma suka bace kafin ka ƙara samun wani ya an lokaci mai tsawo yanzu da albani ya tafi wajen kira yanzu ba da yawa ba cika samun irin wannan yawan malaman hadisi yawaita amma a rikici waye za a tambaya ba ba wannan bai da yawa to da ilimi ne mai buƙatar lokaci da zamani ko da mutum ya yi da awon nan gaba za ka da ba ba ba ba ba sai ilimi ne mai bukatar lokacin ka gaba idan ka da shi gare shi ba ƙarama aiki ne hadisin na ga albani ya inganta shi a cikin sayar jami kalas ibn Hazar ya inganta shi a waje ta za. idan ku ɗalibi ne mai ɗan bincike waye waye ga gace ibn Hazar ya sahaha albani ya inganta a fasika duka da bibiyan bai saban da aka samu bai dalili لكن الألبانية إن كانت وصلها في الطيوان ده هل يزم عليها بس تلف عميشي بها أكوها ديزم تعجيل تعجيل شكا إيه إن كانت ناشي لشي لك وصول تعجيل على البيش بس ما على بيش مبارسة على دي شي أكون وناها أبون وكي إن كانت أهل بينا كبير بيها لا أكيرا ألباني كده جسيا إلا هو جسو كده جسيا كم مسألة مسألة akwai na matsalar azhabul muhallal din albani da kadai a wannan zamani ya tsaye tafiye shi amma bin ba da suwaye da suwaye duk manyan malamai da suke tare da wasu malamai muhaddisai duk suna ganin cewa hadisin sha zuri bai ma inganta ba kuma albani ya yi kokari ya tattaro duruk din hadisin ya yi bayanai yayi bayanai kuma da wasu hanyoyi da aka mai da amsoci duka bibiya ka gani duka a kai tarci. Kuma galibin ilimi wanda yake iyawa kenan wani baya iyawa sai eh, ba abin da yake ya nasu da shi ima shi malamin da ya tambaya ya gaya mai aiki da shi ana tattauna addini da bakin shi shiru ke yau kada ya matsa tunawa ba fagen shi bane in ana magana kan addini ya bar ilimi ga malamai amma ba'd ba za ki tabu nurul albab wannan littafi ne na nurul albab na fi wani insha Allah littafi ne mai amfani insha Allah man awwala alai amma fa ga mutumin da ya dogara ga littafin hakamtu fihi al-ussa na kyautata ainihin foundation a sas hmm. na kyautata ainihin foundation a littafin nan A yabni alayhi hausa Don in gina hukuncin garuruwan hausa a gare shi hausa saka ba sassa babban haun shi babban haun hawas ne yake rubi eh? kamar nau'i ne na hauka da kuma rashin nutsuwa da kurosu shi wannan kalma shi za ba cewa hausa sai a sa karamin haun a gani shi a larabci wancan babban hawa ɗin illa ne a gari? kuma da ya <laughs> to na karama shi fa alheri babban akwai matsala eh, wancan shi karamun ba wani abu da yake ɗauka kuma kalmar gaskiya ba shi karamin bai fi ɗauka wani mummunan magana ma wancan yana ɗaukar magana a gani to na ga laraba kuma ba sa son mala abubakar gumi sai su ce jumi ba san dalilin da ya sa suke cin wannan su fasa wannan ko kai nuna a wajen su matsala ne shi ka muka jumi <laughs> mu za mu ce gumi ba mu san suna da wata ma'ana Kama su suna da gaidu ai, suna da gaidu, wanda za a na mafi su dole min gillin, min gillin, da kwanan. wala ta ji alfi ƙulubi na gillar zina kamar shi ba jumi ya sa ba ko eh, jumi shi ma ya sa ba <laughs> asalin kalmar ko sai da ake sha gumi da amma jumi ne na eh tana kaucewa suna garin gumi ne amma zai ito a duk arabin su a cikin wayan nan binciko ake a tambayo asali eh, tumi ne sunan garin a a ba taba ji wanda ba wannan abun ba ila na akhi to ka sani ya kai dan uwana annal lafati azil bilad ala talafata aksam lalle mutane a kasar Hausa ka san shi ba kula ne kuma ya zo kasar Hausa ya yi ta tajdidi a gane ku lokacin tsakanin Hausa da Fulani babu jituwa sosai a gane sosai sosai ta hanyar da awon shi ɗan fujo ya haɗa ainihin wayan na ƙabilu guda biyu kuma shi ɗan fujo ya samu wannan nasara ta hanyar da awa da kuma auratayya auratayya da fulani da hausa zai tsari ne yanzu ba ma iya bambanta kana kallon wani ba haushi ba fulatani ne kawai baya ji ne amma kana ganin fuskar shi wannan ba fulatani ne ba ba haushi ne ko ya haɗa shi hausa ne fulani za ce hausa fulani amma yanzu ba a rabawa hausa fulani ake cewa an gane an samu auratayya tsakanin hausa da fulani sannan kuma an samu auratayya tsakanin wani lokaci saboda da a washe da ya kai zuwa kasashen yarbawa kwara state an samu wannan za ka ga babba ya rabe kashi da hanci da fulani ga je fara kuma har yau akwai sanda da je fara na ga fulani ne sosai ga sunan yarbanci suke yi fulani sosai ba su ma suna irin wannan sharon da abubuwa duka in sarakuna da su lukan bari ba yi kan bari to su irin wannan to wurin da fullanci wurin da fullanci bai yi tasiri sosai ba shine bare bare saboda mulkin El Kademi na Borno shi shi lokacin shi shi na gudu ya zartar da shi shi ma yana kan musulunci su Borno suna kan musulunci suna da daula mai karfin gaske to wannan shi za kawai suna sama juna murasala ta raddi suke juna suna ba juna raddi tare da wasu abubuwa ta shi wannan fodiyo jihadin shi bai kai barna ba su su ma barno musulmi ne su ya za a iya ce su misali amma ƙasar hausa wato su wasu daga cikinsu maguzawa ne wasu kuma musulmi ne amma sun cakuɗa su da shirka yadda muke gani yanzu shi ne shi ya zo a kan wannan shirka ya yake su amma musulunci ya daɗe a ƙasar hausa sai da sai na'am Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka